This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Ma sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm muryar arewa da kuma niya fm ko kuma ku je mu ko da yaushe kuma a ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum yanzu mata ta ku ce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirye-shiryen wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To nan gaba kaɗan za mu buɗe layoyin wayar talho don ku bayyana ra'ayoyinku akan batutuwan zaɓin ku da yake yau Juma'a ce amma kafin nan muna tare da hirarraki guda biyu da nai da mutane daban-daban. Ta farko akan nasarar da Najeriya ta yi ta samu wakilci a kwamitin kare hakokin nakasassu ta Majalisar Ɗinkin Duniya na tattauna da wanda aka zaɓa Malam Ɗanlami Basharu. ta biyun kuma akan zanga-zangar lumana da 'yan Nijar mazamna Amurka ke shirin yi gobe a helkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York domin su ja hankalin duniya akan matsalolin siyasa da na rayuwa da ake fama da su a ƙasar ta Nijar. Za ku shakata da wata waƙar marigayi shata, Mamadu Danda na tafi da labarin wasanni amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce masu ba shi shawara a kan matakan tsaro suna nazari da kuma shirya irin taimakon da Amurka za ta baiwa Iraq a yayin da 'yan ta'adda ke ta kai wa mata wato ƙasar hare-hare. Yau Juma'a shugaba Obama ya yi wannan furucin a fadar shugaba ta White House ya ce nan da 'yan kwanaki Amurka za ta bayyana matakan da za ta ɗauka amma ba za ta tura sojojinta zuwa Iraq ba. Shugaban ya ce 'yan yakin sa kan da suka mamaye wasu yankunan kasar Iraq ɗin barazana ce ga gwamnati da kuma 'yan kasar ta Iraq. Haka kuma suna jawo barazana ga muradan Amurka. Shugaba Obama ya ce sojojin Amurka sun sadaukar da ransu domin 'yan Iraki su samu damar shata makomarsu. To amma galibi kawunan shugabannin ƙasar na rarrabe, a saboda haka sun kasa shawo kan saɓaninsu domin su magance matsalolin ƙasar. haka kuma shugaban ya ce saura rage ga 'yan irakin da su san yadda za su yi su magance matsalolinsu gwamnatin kasar ukraine ta faɗa a yau juma'a cewa jami'an tsaro sun sake kwato birnin mariupol mai tashar jiragen ruwa a lardin donetsk birnin da aka yi ta musanyar mamaye shi tsakanin jami'an tsaron gwamnati da 'yan tawaye ministan harkokin cikin gidan ukraine arsen avakov ya ce a yau juma'a sojojin kasar suka ɗaga tutar ukraine a birnin tun da farko ce jami'an tsaro sun yi ma birnin da 'yan tawaye ke mamaye da shi ƙawanya. 'Yan aware a birnin sun ce an kashe 'yan uwansu guda biyar a hwahwata wadda aka yi. A jiya Alhamis, ministan harkokin cikin gidan Ukraine ya zargi kasar Rasha da laihin barin tankokin yaƙi da sojojinta na tsallakawa zuwa kan iyakar Ukraine inda 'yan tawaye ke da sansani. Wani mai magana da yawon shugaban Ukraine ya ce shugaban ya haɗa ma shugaba Vladimir Putin na Rasha cewa ba za a yarda da wannan mataki ba. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. General Prayut Chan Ocha wanda ke jan ragamin mulkin soja a ƙasar Thailand ya gabatar da tsarin lokacin da zai kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a ƙasar. A yayin da yake wa manyan jami'an soja da manyan jami'an gwamnati jawabi a yau Juma'a, General Chan Ocha ya ba da sanarwar cewa za a kafa gwamnatin wucin gadi a watan Agusta ko Satumba idan Allah ya kai mu. Janar ɗin bai bayyana sunayen waɗanda za su jagoranci gwamnatin riƙon ƙwarar ba, illa kawai ya ce kada a tambaye su ko su wane ne zai naɗa. Ana da ta raɗe raɗin cewa ƙila General Chan Ocha wanda zai yi ritaya a watan Satumba ya naɗa kansa a matsayin Firaminista. Minister. Tun dai ranar 22 ga watan Mayu da soja suka yi juyin mulki a ƙasar, suka yi ta tsare 'yan siyasa da 'yan jarida da kuma masana na tsawon tsakanin mako ɗaya zuwa makonni biyu. Wasu da aka sako su sun ce sai da suka sanya hannu akan wata takardar cewa ba za su shiga harkokin siyasa ko su bar ƙasar ba kafin aka sako su. Ba Amurke mai mukamin Saje Bo bergdal wanda 'yan kungiyar Taliban suka tsare shi har na tsawon kusan shekaru biyar a Afghanistan ya dawo na Amurka. da sanyin sahiyar yau juma'a saje bergdal ya isa asibitin soji da ke birnin san antonio jihar texas bayan da aka yi mishi jinya asibitin soji a jamus wata sanarwar da ma'aikatar tsaro ta pentagon ta gabatar na cewa bergdal zai samu kulawar da yake bukata domin ya murmure sosai makonni biyu da suka shige aka sako sajan dan shekara 26 bayan da shugaba barack obama ya yarda a musanyar hursunoni Amurka ta saki 'yan kungiyar Taliban da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne daga gidan yarin Guantanamo Bay kasar Cuba aka tura su kasar Qatar wadda ita kuma ta alkawarin cewa za ta tsare su har na tsawon shekara guda. Wannan mataki da Obama ya dauka ya haddasa cacar baki har ma wasu 'yan majalisar dokokin Amurka suna da ra'ayin cewa wannan mataki zai sa ko ba jima ko ba daɗe hursunonin su nemi raunana muradun Amurka. yayin da wasu 'yan majalisar suka ce obama ya yi watsi da dokar da ta tanadi ya shaida ma majalisar dokoki wannan mataki kwanaki talatin kafin a saki duk wani hursuna daga gidan yarin guantanamo mobe labaran duniyar kenan kuka saurara Najeriya ta yi nasarar samun wakilci a kwamitin kare hakkokin nakasassu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Malam Ɗanlami Basharu shine zakaran da Allah ya nuha da cara a bana bayan ya yi ta jarraba sa'a shi a shekarun baya bai yi nasara ba. Na tambayi Malam Ɗanlami ko a bana wani mataki suka ɗauka wanda ya sha bamban da na sauran shekarun baya wanda kuma ya kai ƙasar Najeriya ga samun wannan nasara? Eto eh wancan shekara biyu na bayan nan ba kaman ba mu haɗa abin da muke so da sauri ba mun zo kaman a cikin gaggawa ba mu shirya kanmu sosai ba so ba mu iya ba mu yi campaign sosai ba so shi yasa ba mu samu nasara ɗin ba amma yanzu kan mun haɗa komi da komi kafin lokaci mun yi campaign mun yi magana da kasashe kafin mu zo ma ana ta kan tura mana wasiku cewa a da su goyi bayanmu da sauransu so wannan lokaci kam mun shirya komi da komi duk mun yi wannan so allah da ya taimake mu mun samu nasara yau nakasassun najeriya suna cikin waɗanda suke kukan ana tauye musu hakkokinsu waɗanda akwai wasu abubuwa da ya kamata a yi musu domin a daɗaɗa musu rayuwa amma ba a yi musu kamar yanzu da ka samu wannan dama ta yaya za ka yi amfani da ita ka kawo irin waɗannan sauye-sauye da nakasassun Najeriya suka daɗe suna nema? To yanzu da Najeriya ta samu wannan iko tun da mun samu mun shiga kowa dai san cewa eh nakasassun Najeriya su ma suna da ƙwazo kuma ya kamata a saurare mu kuma gwamnati ma za ta dinga sauraren mu sosai domin wanda ya samu ya shiga majalisar ɗinkin duniya kuma ina wakilcin kasan shi ne ba shi kan shi ba to dole su zauna su saurare mu abin da muke so su yi suyi su yi domin idon duniya na kanmu yanzu so ya kamata mu yi abin da ya kamata mu yi samun domin kowane shekara ne damu mu dinga kai su cewa ga abin da muka yi mana mu to tun da ina gurin dole da a sa min ido kuma in da a sa min ido ne ma dan sa ma kasa na ido a yi abin da ya kamata a yi. Malam Ɗanlami Bashar wannan nasara ba taka ba ce kai kaɗai za a iya cewa nasara ce ga dukkan nakasassun haɗin Najeriya. Ai gaskiya wannan gaskiyar magana ne ba ai ba ni kaɗai ne ba wannan nasara na nakasassun mu gaba ɗaya ne a Najeriya kuma da ita Najeriya kanta. so muna godiya kwarai da gaske kuma da mu iya kokarin mu um, ga cewa na mu a najeriya sun samu haske a duniya gaba daya malam ɗanlami bashari kenan wanda aka zaɓa wakilci najeriya a wannan kwamiti To ganin yadda matsalolin siyasa suka dabaibaye demokradiyya a ƙasar Nijar da kuma yadda matsalolin rayuwa suka addabi talakan ƙasar, 'yan jamhuriyar Nijar mazamna na Amurka sun shirya yin wata zanga-zangar lumana a gobe Asabar idan Allah ya kai mu a helkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Domin su yi ma shugabannin ƙasar Nijar hannunsu mai sanda kuma su jawo hankalin duniya akan matsalolin da ke faruwa a ƙasar ta Nijar. Na tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin 'yan Nijar mazamna na Amurka kuma jigo a shirya wannan zanga-zangar lumana Malam Isa Gado domin ya yi mana ƙarin bayani. Ba wai muna zanga-zanga a kan parti ba, a'a duk Nijar ne suka fito, sun fito daga dukkan ne state state state United States za su haɗu gobe shi wannan zanga-zanga tare su nuna mu kira shugabanninmu su canja halayensu mu rungum gaskiya mu rike amana mu adalci cikin shugabancinmu kiran da muke son mu nan ana kama mutane ana likewa da sosote civil kungiyoyin fararen fula shugaban kungiyoyin fararen fula da kuma waɗansu eh, opposition da kuma yan lakwaldun an kama an like an musu dukan siya duba alima arzikin da allah bai nijar har yau nijar muna kwana da wa mu tashi da wa. har yau nijar in ka zai waɗansu ƙauyuka babu ruwa babu wuta ba abinci muna cin juna kullum sai wanga abin da enemy ne wanga babu enemy cikin Nijar duk dan Nijar dan Nijar ne mu aiki tare mu kai tare mu gina kasa tare Allah ya ba Muhammadu Yusuf shugabanci don saboda mutum ne mutunci mutum ne mai hangen nesa lokaci ne wanda ya dade yana gwagwarmaya don saboda wannan Allah ya zabe shi don saboda wannan mutanen Nijar suka zabe shi muna kira gare shi Muhammadu Yusuf ya koma ga hankalin shi na lattijantaka ya ci gaba rungumi kowa ya rungumi gaskiya amanan da Allah ya bashi a yi adalci a abin da ce cewa transparent a aiki tare Yau, Malam Isa Gada kana ganin wannan zanga-zanga ta lumana da za ku yi gobe Asabar za ta sa hukumomin ƙasar jamhuriyar niger su canza abubuwan da ke gudana yanzu game da duk waɗannan matsaloli da ka lissafa? Wallahi ina ganin za su canja don saboda in muka fito gaban United, United Nation inda duniya duka ce da office inda duniya duka ke taruwa a shekara inda ko duk duniya sun yarda da wannan office in muka je gaban wannan office kuma muka kirawo manya-manyan eh, eh, eh, kungiyoyi na labarai suka baza wannan labari a duniya gashi ana kama mutane ana kullewa gashi zanga-zanga na lahiya ba a yarda da shi Nijar yau ga abubuwa da yawa wanda zamu za mu rubuta da takarda mu nuna mu united nation ga abin da ke faruwa a yi kasedi so gabaninmu su canji halayensu ina ganin kamar in allah da muhammadu yusuf zai saurare mu zai saurari kuma duniya ya ci gaba da mulkin shi zaman lafiya ya zo nijar arziki ya shigo nijar shi kuma ya kwanta ya tashi lahiya kowa ya kwanta ya tashi lahiya mu canja halayenmu mu kai tare mu gina kasar mu Niger tare halima Malam Isa Gada kenan mataimakin shugaban kungiyar 'yan jamhuriyar Nijar mazamna nan Amurka wanda ke birnin New York da zama. Kayan mu buɗe muku layin waya ku fara bayyana ra'ayoyinku akan batutuwan zaɓin ku ga wannan waka. Gwamnati yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Ga kiranmu na farko daga Sakkwata birnin Shehu, salamu alaikum wa ke magana. mai magana bello aliyu mil goma daga sokoto to malam bello aliyu mil goma muna jin ka akan me kake son bayyana ra'ayinka ina bayyana ra'ayina dangane da azumin nan da muka tunkara in allah ya yarda ina kira ga 'yan kasuwa da su yi kokarin rarrage farashi domin shiga wannan wata mai alfarma haka ma masu hannu da shi kuma su yi kokarin taimakawa game da dukkan harkokin addini inda muka tunkara yanzu to mun gode kwarai malam aliyu bello mil goma daga Sokoto da fatan waɗanda kai wa kira sun ji ka yanzu mu fataskum jihar yobe salamu alaikum amu alaikum salam Wa ke magana kuna magana da abubakar daga fataskum to malam abubakar akan me kake so ka bayyana ra'ayinka eh akan abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan ne To muna jin ka kamar da me da me da me da me da me. Yawwa game da wannan hayaniya da yake faruwa a ƙasar nan. To. Da an taɓa mutane wai sulhu sulhu sulhu da wa za a yi sulhu bayan su suke abin. Kamar suwa suwa kenan? Kamar gwamnatin ƙasar nan. Mm-hmm. Ana maganan wai sulhu sulhu sulhu to da wa za a gana a yi sulhu. Eh, amma eh, ya kamata a yi sulhun ai saboda su idan dai ana canza miyo rai bai ɓaci in ji masu iya magana. Haka ne amma kin san ai sai an san da wadda ake yaƙi sannan a yi sulhu da shi. Haka ne Mala Abubakar mun gode kwarai da wannan ra'ayi da. da To mun gode kwarai mala Abubakar da wannan ra'ayi naka da ka bayyana kamar dai da kuka sani yau Juma'a ce wato rana ce kofa buɗe kuke da zaɓin batutuwan da za ku bayyana ra'ayoyinku a kai. Kamar yadda Malam Abubakar na Potoscom ya ce akwai abubuwa da yawa waɗanda ya so bayyana eh, ra'ayin shi a kai ta kuma layi ya mana yadda ba haka muka so ba. Lambobin namu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas kuma akwai biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kayan abu waɗannan lambobi sai an ƙara alamar tarawa wato plus ko plus a sa kuma ɗaya lambobin namu dai kamar yadda na ce su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas to ga kira dai daga fataskum har yanzu muna jihar yobe salamu alaikum wa alaikum salam yawa wake magana Abakar Usman ne daga Faransa. To Mala Abakar Usman muna jin ka akan me kake son yin magana ka bayyana ra'ayinka. A ga a ga a ga a ga Allah ya janye nan da suke zuwa suke kashe mana mutanen arewacin Najeriya. To da fatan To ga kira daga malumfashi jihar Katsina, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? abu tsoho layin gora malumfashi to abu tsoho muna jin ka akan me kake son yin magana a ni gaskiya na bugo ne domin in yaba ma gwarzo na dr Rabi musa kwankwaso to kan me a yadda yake kokari wajen jaddada demokaradiyya a kasar nan kuma hakika dr Rabi musa kwankwaso ya cancanci yabo saboda ayyukan da yake yi na alheri ko muna mai kyakkyawan fata insha Allahu sai ya mulke kasar nan insha Allahu sai ya mulke ta Assalamu alaikum. To mun gode kwarai Abu Tsoho daga da jihar Katsina yanzu ga kira daga Mina jihar Naija. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu wa ke magana. To anti Halima Jumrau original wannan ba daga Naija bane daga Kaduna ne Abdullahi Musa Sojoji. wanda yake nan baban na abba plaza a kasuwan barci kaduna najeriya to ya haƙuri malam abdullahi da kaduna na ɗirka maka mana to muna sauraron ka akan me za ka yi magana to alal hakika a yau ni ina so zan yi kira ne ga yan uwana wato yan jihar kano a kan wato sabon sarki zan fara dai da aka aziya ne ga tsohon wato mamarigayi wato ado bayaro allah ya ji shi da rama allah ya gafarta masu sannan kuma in kira ga 'yan uwana akan don Allah mu yi haƙuri da zaɓin da Allah ya mana domin mun daɗe muna roƙon Allah akan Allah ya zaɓan mana abin da ya fi alkhairi kuma kullum in muka yi sallah muna addu'a akan Allah ya zaɓan mana abin da ya fi alkhairi a gare mu to ni ana wa ganin wannan zaɓin sunusi ya miƙa sunusi ba zaɓin mu ba ne ba kuma son ranmu ba ne zaɓin Allah ne su bana wata Allah Allah ne zaɓe shi a mazaunin sarki to ya kamata mu yi haƙuri mu kuma yi biyayya ga wannan sarki namu domin taimakon kanmu da kanmu to mun gode kwarai mala abdullahi sogid yanzu za mu jihar lagos salamu alaikum ake magana Amu alaikum salam kina magana da gambalanci daga lagos to malam gambo muna sauraron ra'ayinka yawa ni ra'ayina shine cewar kamar masu hannu da shuni da sauran wanda allah ya horewa a taimakawa kamar wanda sahen bangaren jihar maiduguri dinnan al'amuran nan da suke su albarkacin watan azumin ramadana dinnan wanda yake zuwa na ra'ayina to mun gode kwarai malam gamba da fatan waɗanda kai wannan kira sun saurara da kunnuwan basira za su taimaka ga wani kira daga maiduguri jihar borno salamu alaikum wake magana wa alaikum salam aliji Marini. ne to mala ali muna jin ka hello hello muna jin ka mala Aliji Mari muna jin ka na ci abubuwan da yake yawa tare nan da aka yi ne na apc wannan na kasa allah ya tabbatar da alheri allah ya sa su cire mana zuwa gabani na gari mu dai muna nan muna tafiya su da addu'a allah to amin mala ali yawa ka kawo karshen ra'ayinka kuma layi ya tsinke da fatan an saurari ra'ayoyin waɗannan bayan allah da kunnuwan basira kuma wanda abin ya shafa zai yi wani abu a kai Yawwa yanzu kuma daga ƙasar Kamaru ga Mamadu Danda da shirin wasanni a takaice. bayan bude wasan kwallon kafa na cin kofi na duniya da aka yi a brazil a jiya inda kuma aka buga kwallo tsakanin brazil da croatia inda brazil ta doki croatia da ci uku da daya kasar kamaru ta shiga cikin fage a yau da kasar mexico inda kasar mexico ta doki kasar kamaru da ci daya da nema eh, wannan sakamakon wasan bai dada ma yan kamaru rai ba an da ya kamaru ɗaya da banza ba sa gindan cikin su ne kowa ya koshi bai sai motsi a terin su a wasan gida ne kada su ya cewa eh, antene wani abu antene bai komai ba su da su yan wasan su suke klasin yan wasa su ce wani zai wasa ba za canje ba za canje mutum ba kowa na girman kai kowa ce shi zai wasa fan a ce shine wani ne wasa ƙaryan banza inda suka yi kai ba inda za su kai akwai gaba za su gara za su kara da kwasi da kuma Brazil kana ganin kamar ba za ta iya dukan kowace ɗaya daga cikin su ba inda ba sake halin sun nan ba kam za ta dukan su kai bai zaka faɗa game da wannan wasan ba mu ji daɗi ba musu ba mu haka ba mu so dai mu yi nasara amma tun da ba mu yi nasara ba kuma su dauki matakai a wasa na gaba kada su bari su saki jiki kamar da suka saki wannan wannan karon kafin su tafi sun san da suka tilasta ka ba su kuɗin su eh saboda su sun mai da hankalin su akan kuɗi ba su mai da hankalin su a nasaran wasa ba ba su dauki kishin kishin ƙasa ba in su dauki kishin kasa ba za su sa kuya gaba za su sa wasa gaba nasara kuma shine za za su samu nasara me zaka faɗa kai kuma to ai abin da dama muke jira ne yayi mutane ne wanda ba su da kishin su. an ce ku fita ku je gurin yaki suka ce ba za su yaki ba sai an ba su kaza an ba su kaza to an ba su sun je kuma sun nuna cewa ba su da kishin dama kudin suke bukata a wata kida za su yi nasara ko ko su daki brazil ko su daki kwasi a mafarki a mafarki za su dake su ai babu yan wasan da za mu goyi bayan su a cikin duk yan wasan da suka tafi ne muna son mu ma a ce ga mun amma idan kana da mutumin da baya da kishin a ƙasa mai son kai me za ka jira a gare shi Suyi su tattaro su dawo kawai muna jira. ɗaya da banza ba wai an musu mugun duka ba ne kawai ne zamanin shekarun da suka shiga ta baya ba ɗaya da banzan suka riga duka suka tafi na biyu ba a ɗaya da banzan na mafi ciwo mu dai su daina bacci a tare an ba su ana dukan ba ruwa na dukan ba kai baka lura ba ne ana dukan su ba ma na dukan su ɗaya da banza ba yawa ko ɗaya da banza mai ban haushi eh mana shi ya fi ba da haushi to kana gani ne kawo haka ha kamar sai rashin nasara an kawo son zuciya ciki mai shawara kuma an saka son zuciya ana ganin mutum bai zai yi ba shi kadai ga shekaru eh an rufe ido an ce mai kasa ne turo shi to ba shi ba mu gani ba kwaso kashin mu da mu zauna tare a wasannin gaba fa ba za ka gani ba ba kungiyar da an ce juma'a na zai kyau tun daga abin nan laraba kake gane shi wasa na biyu na yau shine zai hada Spain da Holland sannan a gobin Allah yarda za a buga kwallo tsakanin Colombia da Greece sannan kuma Uruguay ita kuma za ta kara da costa rica mamadu danda sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka an ratsar da tsohon shugaban hafsan hafsoshin misira abdul fatah al-sisi a matsayin shugaban ƙasar misira bayan da ya yi nasara a zaben da aka gudanar a ƙasar zaben da aka gudanar ƙasa da shekara ɗaya bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar muhammadu musa daga karagar mulki sakamakon zanga-zangar da jama'a suka yi na ƙin jinin mulkinsa jama'ar misira sun sha fama da fatattaka daga hannun jami'an tsaro da kame da kuma tsarewa musamman ma 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi amurka na fatan yin aiki da abdulfata al-sisi domin ci gaban ƙasashen biyu fadar gwamnatin amurka wato ta white house ta ce ta yi murna da ganin cewa an yadda an amince wakilan kasashen waje sun sa ido a zaben da aka yi a misira amurka ta umarci shugaban kasar misira da ya tabbatar da 'yanci da yin taro da kuma faɗin albarkacin bakin 'yan ƙasar misira jami'ar harkokin wajen amurka maryam haf ta ce ya ketu misira ta ci gaba da harkokinta na siyasa da kuma tabbatar da fararen hula a cikin gwamnati ta ce yadda ake mulkin jama'a shine babban abun damuwa saboda haka amurka tana nan tana sa ido akan harkokin misira amurka tana goyon bayan yunkurin da mutanen misira suka yi na son tafarkin demokradiyya sharhin muryar amurka nan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce masu bashi shawara akan matakan tsaro suna nazari da kuma shirya irin taimakon da Amurka za ta baiwa Iraq a yayin da 'yan ta'adda ke ta kai mata hare-hare. Yau Juma'a Shugaba Obama yi wannan furucin a fadar White House ya ce nan da 'yan kwanaki Amurka za ta bayyana matakan da za ta ɗauka amma ba za ta tura sojojinta zuwa Iraq ba. Gwamnatin ƙasar Ukraine ta faɗa yau Juma'a cewa jami'an tsaro sun sake kwato birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a lardin Donetsk birnin da aka yi ta musayar shi wato musayar mamaye shi tsakanin jami'an tsaron gwamnati da 'yan tawaye. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ce a yau Juma'a sojojin ƙasar suka daga tutar Ukraine a birnin tun da farko ya ce jami'an tsaro sun yi wa birnin da 'yan tawaye ke mamaye da shi ƙawanya. General paris Chan Ocha wanda ke jan ragaman mulkin soja a ƙasar Thailand ya gabatar da tsarin lokacin da zai kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a ƙasar a yayin da yake wa manyan jami'an soja da jami'an gwamnati jawabi a yau Juma'a General Chan Ocha ya ba da sanarwar cewa za a kafa gwamnatin wucin gadi a watan Agusta ko kuma Satumba idan Allah ya kai mu. Janar ɗin bai bayyana sunayen waɗanda za su jagoranci gwamnatin riƙon ƙwaryar ba, illa kawai ya ce kada a tambaye shi ko su wane ne zai naɗa. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Kayan mai sallama ga gaisuwar watan alheri zuwa ga amarya da ango Dr. Fatima Hassan Abdulaziz da Habib Yusuf kuma muna taya su murnar arman da za a ɗarma tsakaninsu a gobe Asabar idan Allah ya kai mu bayan sallar azahar a masallacin Sultan Bello a unguwar Sarki Kaduna. Allah sa a yi taron lahiya a gama lahiya Allah ya kaɗa hituna ya daidaita tsakani ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba amin summa amin. yanzu a madadin jummai ali da duran collins wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu mr zubair atoyib ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali da wadata sai gobe da la'asar idan allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.